Ina zaka in kwana in ga sarki. Amma har yanzu ban ga nai ba. Ina zaka in kwana in ga sarki. Amma har yanzu ban ga nai ba. Sana ga shi da yanzu in ban kwana in koma zuwa gida. Bari gauga maka da dole ka zaka lada ya ce kala gani ne. Ubangiji ta mace ga dauki na ita ta ce ba su ja ba. Ba yi gyangyada amali sun bari ta da ba da yenge sen ne derbesin beni. Ya da